ni ce taku binti esiyar wani ke muku fatan alkhairi ma'asalam yanzu kuma sai a dakaci shirinmu a yau da gobe. muna farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar gano. Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Inda a yau 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan ilimin jima'i. Haka yake zara. wato kin san wannan maudu'in mai nauyin faɗi ne amma dan zamanin da ake ciki ya zamo dole mu ɗauko sa. wakiliyar sashen hausa a abuja ta jiyo mana bayanai daga masu ruwa da tsaki da ma wajen malaman addinin islama daga bisani kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Shamsiya gare ki. madalla. To a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i. Koyar da yara ilimin jima'i na da matukar mahimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani. Malama Aisha Hussein jami'ar sanin halayyar dan adam ce da ke aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness ta yi mana shimfiɗa a kan wannan batu. Ilimin jima'i na da matuƙar muhimmanci da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe. Da yara sun fara wayo yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'insu ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo gizo wato intanet da waƙoƙi da fina-finai a talabijin kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu to shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i iyaye ne ko malamai a makarantu bari mu suma da jin ta bakin hajiya sadiya tahir a matsayin ta na uwa a zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiyya ba ko kuma in ce wani lamari na jikin ɗa. Mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa 'ya'yanmu duk wannan ba a makaranta ba ba kuma a society ba kamar yanzu kina da yaro ko kuma in ce gaba ɗaya mace da namiji duk yanzu zamani ya canja dukkansu suna bukatan a sa ido ke za ki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa tun da yanzu zamani ya canja mace yanzu za ka ga daga shekara tara mace take fara al'ada to kafin wannan lokaci ya zo ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo ga yanda za ta yi ta gyara jikinta da idan ya zo idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki faɗawa ki mahaifiya ita ce ya kamata ta fara sanya ga abin da yake tattare da ke kuma ga tsaftan da ya kamata ki sannan kuma daga zaran kin fara gani wannan abin kar ki yadda ba ma sai kin fara gani ba wani namiji ya zo ya dinga taba ki yana taɓa ki ko kuma yana ɗaura ki a cinya idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru haka zalika namiji idan ka ga wani ana maka abu kaza ana wani na taɓa ka ko ko wata tana faɗin wannan kar ka dawo da wannan ka zo ka faɗa. Binta Zurmi da ke rayuwa a ƙasar Turai wacce kuma ke da 'ya yar kimanin shekara tara ta yi mana ƙari da haka. Za ki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bai yarinya ko da karama ce yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyan shi gobe wancan ya zo ta hau kan cinyan shi baka san wani illa hakan ke yi ba a hakan akan samu waɗanda suke ɓata yara amma idan tun da farko ka nuna ma ka ko yaron cewa ya san cewa nan idan aka taɓa ki wannan bai kamata ba sai ki ga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taɓa mishi nan ba kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja ɗanka a jiki shi ne zai sa yaron ka ko da irin wani abin ya kasance yaro zai iya buɗe baki ya gaya maka sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana ɗan ƙarami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna ko da an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba to bari na dawo gurinki a ah, malama fatima cin a iyaye ne ya kamata su koyar da 'ya'yansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su mai da hankali a kai ko an taba su a bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro kamar kanin nan da muke tsince kanmu ne a ciki yanzu sai ka ga yaro da za ka gani za ki ga yara ko sai an kai wasu shekaru sha kafin a ce ko ta balaga ko mene za tsinta musamman 'ya'ya mata sai ki gani daga shekara takwas ka ga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adansu me yake nufi ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da 'ya'yanta suke ciki ki fara sanin musu yaya rayuwa take dan rayuwan kamar tana canjawa ne shekara tun ba san komai ba za su ringa ganewa yaya za su ringa tsintan kansu a kai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikinsu komai tana fahimtar da su a kai ga wata matashiya da na zanta da ita ta kuma shaida mun yadda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta sunana fatima kabu shekaru na sha bakwai a lokacin da na fara al'ada yanzu yanzu dai zai kai kamar shekara uku a lokacin da na fara domin na yi boarding school a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka kuma lokacin ko mamu ta kan faɗa min yaya abubuwan yake so a gaskiya da lokacin da dai na fare duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai gashi gashi abin da ya faru da ni amma ko lokacin ina da Waye saboda kutuni mamana ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana faɗa mana haka nan sai kawai irin na ɓoyewa mama ta har ya tafi so a ranar ba zan taɓa manta ba na dawo a makaranta kenan sai mamu ta kira ni ɗaki ta ce min kin fara yin cibiyar ko na ce mata in eh. ta ce min to me yasa ban gaya mata ba kin san yanayin kunya bai bar ni na gaya mata ba ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba ita dai take tambaya ta lokacin da dai na fara faɗa wa mama na kenan amma tun aka yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa Haka. To bacin nan a lokacin da kika fara na san kafin fara al'ada akwai irin ɗan canje-canje da yawa kana a jikinki kamar a misali za ki gani <laughs> ka ɗan fara eh, nonuwa da kuma ɗan wa'yansu canji. Shin a cikin sauran kawayenki kuna irin hira da su ko kuma dai akwai kunya wanda ba iya gaya wa kowa? a gaskiya lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ne a shekaru kawaye na kenan sun fi ne a shekaru to su dai suka yi kuma irin koda ka gan su ne karama a cikin su amma duk da dai kunya dai bai banne na gaya musu ba amma dai su na san irin wata rana sai su ce maka ko irin mun tashi a makaranta a makare in ka ce wani ka zo mu je sallah za su ce maka ai kai ba ai ba na ni amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ba wanda na faɗawa yanayin abin ne dai to irin tana da kunya ne. To Binta Zurmi kin dai ji Fatima ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata. To shin sai kisan ni ya fara ce akwai wani ah, katanga tsakanina da mahaifiyata amma duk da haka akwai wani mataki da mukan yi magana amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi suka ce a'a ga kaza ga kaza sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina kokarin in kawo canji duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza shi to me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba saboda zamani ya canza shamsiya idan baka nuna ma ɗanka haka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekarar ta tara amma yanzu abubuwan da ta sani ta san tabi mai kyau ta san tabi mara kyau in kika tambaye ta in kika taɓa mata kafaɗa za ta ce tabi ne mai kyau mm. in kika dake ta a baya za ta ce tabi ne mai kyau na ce duk ta samu ina nan ta gaya mu in bana nan ta gaya wa malama ko wane ne ko mace ko namiji ne mata so zamani ya canza mm. kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai za mu rage wannan cin zarafin da ya yi addabi jama'a a cikin mutane da mutane kuma ba a iya buɗe baki a yi magana. Madalla. gaskiya kan bari mu koma mu ji sauran abubuwan da za su tattauna kan wannan batu. a lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo 'ya'yansu a jiki wato ba su da lokacin 'ya'yansu balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafinsu gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abun a tausaya mishi ne a ce iya ba ku samu lokacin 'ya'yanku ba malami ba ba shi ba fa taimako fa zai maka haƙƙi ne na iyaye dole haƙƙi ne na iyaye kwarai fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana an tashi ne ana nema ana neman yadda za a rufa ma juna asiri sai in ga su ma malamai suna da matakin taka mm. suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce za ka koyar kamar ka ɗauki amana ne daga hannun iyaye ka ɗora ma kanka so sai in gai su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki darasi da ake koyarwa eh, da za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu. Mm. ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai bane sa saboda zamani yanzu ya zo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa mu kanka asiri ka rufa mu naka asiri so abin da nake ganin ya fi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara babu wata magana kunya ko wani ko a ka a buɗa ma yara kunne kin ga yarinya ta tun tana kindergarten Aisha wata rana ta zo da littafi wai mama kin ce baby ta baki suke fitowa gashi a makaranta a nuna musu ina ganin littafi na ɗauka na rufe mm-hmm. na ji na ce malamin su ya haka hmm. na nuna mata na ce menene wannan ta ce ai su sun wuce wannan littafin tuntuni hmm. wato har ma ta sani ma abin da ke baki sanar kike ganin cewa bai kamata har ma ta ni ina boyewa ina hmm. tunanin a shekarun ta bai kamata ta san wannan ba <laughs> daga lokacin sai na warware to fa makarantu a irin kasashen mu na Afirka sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amurka da Jamus inda yarki ta yi karatu zaki gani yaro ya san abubuwa kuma wanne yana tada mishi da sha'awan ya yi mm. wani abu mm. wanda saboda an riga da an koyar da shi so yana so ya yi ya aiwata ya gwada abin ya gaya zai yi wanda kuma garin haka ake samun akasi Idan mace ta zo ta yi mm. ciki bata san yaya za ta yi ba da sauransu to baki ganin al'adar mu akwai bambanci tsakani akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu gwamma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kwakwafa mishi kullum kullum kullum kan ya zo bai sani ba ya hajiya fatima ya kika ga wannan ah, hoto wannan maganan da take faɗa kamar da muka yi maganan kasashe hmm. muna maganan kamar maganan nake ni ina magana akan afirka afirka ma mu najeriya za yi gani tarbiyyar da taso da wayewan ba ɗaya ba yanzu kamar kasashen da suka fi mu ci gaba aji ga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa sha takwas ya kai matakin da shi ya amal zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kenan wanda aka ga ba mu san da haka ba muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara eh, yanzu sun ɓaci turu waya ma yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga an yi ta in dai ka suka data wai wai wasu iyaye sai ga kaman gata su kawai 'ya'yansu sun siya musu waya sun yi menene kuma ka sa musu data wani talla ne ma ba kamata mu bi tallan sai ka ga kai ya shigo da kanshi if you are if you are not above no 18 don mi yara su ga ah ko sha biyar ne ce bari in gwada me ne a cikin 18 din nan police mm. za su bude su shiga kin ga matsalar da ake samu su kaman kaman da kika yi magana ne a jabinta an riga an wuce sun riga su sun riga sun zama kaman sun waye da wannan mm. abin mu yanzu matsalan da yake tasowa ne To amma dawo kan batun da ita ah, binta ta yi magana a kai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda 'yan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake mm-hmm. musu fyaɗe da sauransu wani ma za ki ga 'ya'yan mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fa ga jini ga kaza saboda yarinya bata san me ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin irin irin irin to dole ne nake dawa akan dole iyaye su jawo 'ya'yansu za ki yawanta ganin a yara sun tafi makaranta me yasa za ku ba yara homework me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakaninsu da iyayensu ne Iyayensu sun san me suke ciki ya ake koyarwa ta ina za su kara musu saboda ba lallai koyarwan ya zama iri ɗaya ba suka ga watakila shakuwan ka da ɗanka yadda malami zai koyar yaron zai ji ne bare ya daba ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce eh haka ne to gurup kamar ya shiga cikin kunnen shi to wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye ne mm. amana ne yaya a gare mu to ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan adam ta ba da shawara kamar haka to waɗanda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kaɗai ba ko malamai kamata yayi da iyaye da malamai dukan su biyu su ɗauko wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta mana yana da mahimmanci da gina yaro saboda haka kamata ya iyaye da malaman makarantu su haɗa hannu dukkan su biyu su ɗauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimin koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samu irin yanayin yadda ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro ya san abin da yake bukata injinin ya fara zuba me ya kamata ya yi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to me zan ce su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu wato yara mata sun fi son su yi wasa da 'yan uwansu mata maza kuma sun fi wasa da 'yan uwansu mata amma da sun fara girma suna kara wayo zaka ga sun fara wasa da junansu to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taɓa ma wani ba kuma in wani ya taɓa wa ya kamata su gaya ma wani mataki ya kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'annan lalatan irin su fyaɗe ya sani saboda ya san da za a yi kare kanshi in mutum ya taɓa shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba kuma yana ƙara wayo hankalin shi na ƙara ƙaruwa ana ƙare mishi bayani irin su fyaɗe kuma kai mishi bayanin abin da ya sa bai dace a yi ba in kuma ka yi ga hukunci da kana ƙara hankali ana kara koya maka ana kara maka bayani ba rana ɗaya za a yi ba kullum ana ƙara maka bayani daidai hankalinka yadda zai ɗauka kuma ana ƙara tunatar da kai yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu ji daga wajen malamin addinin Islama da Shamsiya za ta gabatar mana. To a nashi bangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir ya yi mana nazari ta fannin addini. Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa. Saboda yana daga cikin tarbiyya ta mu ta 'ya'yan arewa ba a yarda yarinya ta zauna ba da hijab ba. ba a yarinya ta zauna da samammun kaya ba har ta fito wanda ba mu muharramin ta bai ganta duk wannan kauce wani abu ne na badala wanda yake a yanzu sai aka yi yin kwafayin da wasu abubuwa na yahudawa sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fagir shi yawa mace aka fita cikin yanayi kamar kwatankwacin ki tsare dole namiji ya gance shawar wanda yake wancan ilimin na dan sauka kaɗan daga abin da aka nemi na faɗa wancan ilimin da aka san da shi idan macen an sanar da ita cewa katte kaza katte kaza in ce kaza al'aurata a waje take in ce kaza al'aurata a waje take in aka taba ta guri kaza kaza ne zai faru ai tana da sanin ilimin bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace za ka koya mata to kuma a baya in abin ya riga ya shige ta ya za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta shi sa bahaushe ce itiya ce tun yana ɗanye ake lankwasa shi saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko sanda aka saukan masa da yin ibada shekara tara ya kamata a so a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne wannan abin in ka yi shi ba mai kyau bane har shi yasa addini ya sauka mana da cewa daga yaro namiji in ya shekara tara a fara ko kawai raba shi da kwanciya a cikin yan uwansa ma kuma ɗabi'a ce mai kyau wanda yake idan ba hakan ba za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba ba za ta yarinya ta girma shi kuma yana dan karami za ta dora shi akan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba yasa ake ankarar da kowa ake nunar da kowa ake sanar da kowa yaro da babba kuma yaron nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai ba ne ba zai aikata shi ba amma in bai sani ba fa aka ce sai aka yi manzalin balaga ba kaga sai aikata saboda yadda balagar ta aka sauka wani daban wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara sha biyar wani sai ya kai shekara sha takwas haka ya mace ta iya tsintar kanta a ta balaga shekara sha ɗaya sha biyu sha uku to sai ya kasance ana tunanin sai ta kai sha ukun nan za ta balaga a sha ɗaya sai ta balaga kuma bata san wancan abin illa bane to in ta je ta aikata kaga ai an cutar da rayuwarta domin ba a koyar da ita ba shi kuma duk abin da baka sani ba eh, iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi to an zo gurin a ah, malam a matsayinka na malami shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma hakkin farko na tarbiya haƙƙi ne akan iyaye haƙƙi na neman ilimi haƙƙi ne akan iyaye har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma to sai su ɗauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi duk abin da aka ce makaranta akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajen su iyayen su suke ba su ilimi na addini kafin su tafi ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu su haddace su sani su koya ba zai yi a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi a inda dai aka kai mutum ya samu ilimi to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwarsa in a gida ake ba shi ilimi to su ya cancanta su gaya masa in ba su da lokaci ba su da ilimin suka ɗauki dukiyarsu don su nema don su ilimi makarantar da suka kai ita ce ta kamata abin da za a yi wajen hankali da malamai shine a ji tsoron Allah wato ana shiga gona da dalilin faɗar wasu dalilai wasu yaran suna samun kansu a halaka wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yara a jika domin lalata wannan an same shi da yawa a tsanci malami da lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da ya na rukuna na auratayya ko ko na rukuna na kara mutuncinta ko ko na sharuɗa na yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta to sai a shige abin da ya kamata a faɗa sai a zo da abu na son zuciya sai a ɗora yarinyar nan akan layin da bai dace ba sai kaga an samu mummunan fahimta ko ko an samu mummunan faɗa. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin mu inda na Firdausi Rufa'i ta yi wa wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim bayanai akan yadda ake sarrafa riɗi ya zama kayan kwalama. Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da mu na mata. To yanzu dai za mu fara akan riɗi kantu. da ake cewa shi riɗi an aka siyo shi ne za a zauna a ɗan gyaggyara shi haka kamar yadda ake gyara shinkafa haka yar hausa yar hausan dai ba kowa yake ya santa ba amma dai an san dai tsinta a yanzu kam kowa ya san yar hausa <laughs> wato za a tsince duk wani eh sai a ɗan tsince duk wani datti eh da manyan duwatsu yawa in aka tsince sai a zo a kuma rege a riga sosai wasu su sa roba wasu su sa koko su rage sosai a rage shi sosai ya fita tsakuwa diya abin a raba shi da kananan tsakuwa duk da tun yayo sama tsakuwan ta yi kasa da a zubar sai a zo a samu rariya kai ko kwando haka a tashi ya tsani in ya tsani nan kuma an dora tukunya a kan wuta in ya riga ya tsane ruwa bai daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi ka tsane naman ka za a yi ka san kana juye shi ne akan ba sai ka sa ruwa ba mm. to haka za ka yi sai a zuba riɗin a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskas kas nan kana ci kaɗan ji yana kaskas eh, to eh kamshin shi eh, zaka ji yana fitowa mm. to sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka ɗauraye kana ɗaurayewa kawai sai ka zuba shuga ɗinka sannan kuma shuga ɗin yadda za ka yi amfani da shi in za ka yi amfani da wannan loka ɗaya to shi ma shuga ɗin eh na kantu to shi ma shi ma za ka yi amfani da loka ɗaya na shuga ɗin to oh, eh bai yawa ba bai yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son ɗan daidai. To in ɗan daidai ne a yi da rabi. In ɗan daidai ne za ka iya da rabi da gwangwani ɗaya. in ɗan daidai ne mm. wani kuma rabi kowa yanda yake so kawai sai ka sa shuga din a kawunta in shuga din ya fara ya da ya da ya fara yayi brown kamar zai fara konewa to daman kin dauko kantin ki don yana da fa wahala sosai yana da wahala kin dauko kantin ki daman kina juya shuga din da muciya da muciya kina dauko kantin ki wanda ya zama na kin daman kin soya shi kin aje kin ba an bashi tsoro to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka ringa juya shi kakka karkata shi zaka ta sa kana eh in ka eh haka eh, haka za ka yi ta sai ka samu wani yana zuba ma shi sai ka samu eh, ko kuma ka dage in za ka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar shuga din da ɗin ya kama jikin shi mm. ya yi danko sosai kana ɗauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka eh. sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka zo shi ma ana sa leda mai saboda ai abin da yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita eh, eh. Mm. ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi mm. da muciya ka babbaje shi ko ina yadda zaka eh. iya yayyankawa okay. to shi gaskiya ana mai gaggawa ne don ana baje shi ya dan fara dan shan iska kaɗan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai yi tauri in yayi tauri ba za a iya yanka shi ba oh. to shi ne yanzu na riɗi. Shi ma na ji kamar zan iya yi a cikin minti goma sha biyar zuwa talatin ko? To ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma an husband ɗin shi na nan zai iya taimaka mai ya ɗan wajen zubawa ɗin nan ya ɗan juya mai wani kuma in yi shi kaɗai ne tunda tara ake yin kwalama tunda in suka zo duk za su ci da kai da 'ya'ya ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fa ka je wani Mr. B ka je wani park ka je baka eh ai kuwa to ne wani Masu saurare baki daya a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwanayi ba za su